لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تجيب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شابك قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da biyar ga watan takwas watan August shekara ta dubu biyu da goma sha 2012 miladiya Allah madafafin sarki ya tsara dawo da mu a wannan yammaci da daddare a masjidu ahalin baiti wasu sahaba a layin Hausawa a tudun wada garin Kaduna a kuma wannan yanki namu na arewacin Najeriya domin gabatar da bayani akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala muna da tarin tambayoyi masu yawan gaske gaske wanda ba za mu iya amsa tambayoyi da yawa ba saboda haka tambaya guda ɗaya za mu amsa yau ta wata baiwar Allah da ta ce tana da ciki kuma tana wato da ciwon walsa sun haɗu lokaci ɗaya ga laulayin ciki ga laulayin ba kuma ciwon walsa sai da manta idan ta ɗauki azumi tana shan wahala ƙwarar gaskin gaske Ta sai wasu malami suka ce mata za ta iya ajiye azumin ta ciyar bayan sallah mai gaskiyar magana ya za ta iya saboda da lura cikin amma da lalurar orsa ne to za ta jira ne har sai ta warke in likitoci sun ce akwai yawar ciwon za ta warke idan ko shi ma ciwon an ɗaya tsammanin ba za ta ainihin wato warke ba ko binciken likitoci ya nuna ainihin wato haka to lallai abin da za ta yi shi ne za ta ciyar akan wannan ainihin wato rashin lafiya nata Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu mutane za su ga mun samu canji yau mala rabi ba shi da lafiya yana buƙatar addu'o'i ku Allah ya ba shi lafiya eh sai da kai da insha Allah za mu fara karatu ne bismillah lil ladina yu'minuna a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الله تعالى يكتمل للذين dangane da waɗanda nuna suke yin rantsuwa min nisa'ihim dangane da matansu to arba'a ta ashhur za su zauna wata hudu fa in fa'u idan suka ainihin wato dawo dangane da wannan rantsuwar da suka yi cewa ba za su ci gaba da mu'amala da matansu ba ta bangaren kwanciyar aure fa inna Allah ghafurur rahim lallai Allah subhanahu Ta'ala, mai gafara ne mai jin kai ne a jiya mun fara magana wacin ayat ta sama cewa la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'aqibukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun hali. wanda ayan nan bata faɗi idan an yi rantsuwa ba me zai faru da haka suka ce rantsuwa kala kala ne akwai ma ga gamus wanda mutum ya san abu ba haka yake bai rantsi da Allah a kan ƙarya to sun wannan rantsuwar ba ta da kaffara sai dai mutum ya tuba kawai ita ce Allah madaukakin sarki yake innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يبكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم wannan ita ce wato yamin gamus to sannan waccan ayar da ke cikin suratul ma'ida da ya faɗa cewa la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtum al ayman Allah zai kama ku da abin da kuka kulla rantsuwa akan shi dama kai ne karanti ne wani mutum ya riga ya rantsuwa sai Allah ya ce fa kafaratu it'amu asharatu masakin to za ka samu miskinai mutum goma ka ciyar da su min awsatu ma tut'imuna ahlikum ibn al-qayyim a littafin shazadul mi'ad yace ausat din nan da Allah yake magana ba wai mafi tsakatsakiyar abinci ba yace domin ausat din nan ismu tabdil ne saboda kan mutum ya je danganci rantsuwa idan zai yi kafara a fahimtar ibn al-qayyim to in ka tashi zaka ciyar da miskinai wajen dafa abincin har da mai da naman shanu duk zaka samu su Sun an ce awsat ne kaman hafizu ala salawati was salati al wusta qala awsatuhum alam aqul lakum laula tasabbihun wannan shine fahimtar ibn al-qayyim cewa awsat din nan da Allah ke magana in zaka ciyar da miskini zaka nemi mafi tsadar abinci ka bashi shine yake fa kafaratu it'am asharata masakin min awsat ma tu'minu ahalikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah wa'annan a gurin malamai suna ce wa'annan wajibobi wanda yake muhayyar ne kana da zaɓi in kai ɗaya daga cikin ukun nan ka fita, mutum ya ciyar da miskinai ko ya tafatar da su ko yan baiwa to yana daga cikin kusakuran da da yawa ake yi a babin kafara rantsuwa da mutum ya rantsala rantsuwa to farkon abin da zai fara sai fara azumi sai idan ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda uku sun ta'azzara ba za ka iya ko ɗaya daga ciki ba shine Allah ya ce faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam wanda bai samu ba sai dawo ya azumin kwana uku sai yake zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wannan shine kafarar rantsuwan ku idan mutum ya rantsuwa da haka yake wahfazu aymanakum lallai mutane su kiyaye rantsuwa su kiyaye rantsuwa tsakaninsu da Allah ba kowane abu ya kamata mutum ya zo ya rantse ba sai ce kadalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun kamar haka Allah yake mana bayanin ayoyinmu ko yake mana bayanin ayoyinsa don mu kasance masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa saboda ya san akwai wanda zai yi rantsuwa da Allah ya dubi ya ce ba mai abu ba sai ya fara shimfiɗa yake wala taj'alullah urbatan la aymanikum kada wanda ya ɗauki rantsuwa da Allah ya sanya shi a matsayin shamakin da shi zai hana shi aikin alheri to nan gurin malamai suka ce wannan ayar na yi yu'luna min nisa'ihim wanda suke rantsuwa dangane da matansu kafin zuwan musulunci kamar yadda malamai suka yi bayani kuma kamar yadda za mu ainihin wato yi bayani mutum namiji yana da dama idan yana so ya haramta mu wani mace a wuri ta har abada sai shi kuma ya ainihin wato rantsi da Allah cewa ba zai ƙara kwanciya da ita ba kuma yana zaune tare da ita sai a bata allaka. ita ga ta zaune da tare da miji a gida amma kamar ba ta da miji to wannan abin da suke sai Allah madaukakin sarki sun ya zo ainihin wato kawo hukuncin shi da haka suka ce lilladina yuquluna dinnan allamu dinnan harfu jarrin ne الذين اسم موصول من مبني على الفتي في محل جر غلام wannan shibin jumla din aljar wal majrur muta'alliq bi khabar mahdhuf muqaddam sannan min nisa'ihim al-jar wal majrur wa mudaf wa mudaf ilay tarabbus shine suka ce mubtada mu'akkar arba'ata ashhurin mudaf wa mudaf ilayhi sai yasa sai Allah yake cewa to lil ladina yaquluna min nisa'ihim ga wanda ya rantsuwa yace ba zai ainihin wato sadu da matar shi ba da haka suka ce al-ila'u fi lisan al-arab huwa al-halafu ila'u a yare na larabci shine ainihin wato rantsuwa da haka kenan lil ladina yaquluna min nisa'ihim ya halifuna wanda suka yi rantsuwa dangane da ainihin wato matansu da haka daga ala yu'li idza halafa haka suka ce suka kafa hujja da faɗin umrul aisi da yake faɗa kan wata mata yake cewa yawman ala zahar al-kasifi ta'azzar alayya wa alal hitatan lam tuhallali ala ta ainihin wato rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ainihin wato maganar wata baiwar wata mata atika sannan take ainihin wato ta'aziyya ga mijinta tace fa'alaitu la tanfaku anni hazinatan alayka wala yanfaku jindi akbara take ainihin wato wannan magana da kuma wani mawaki da yake ainihin wato ta'aziyya dangane da wato Umar bin Abdul Aziz ya faɗi wannan magana shi yasa Allah ya faɗa mana cikin suratul Musa yake wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ata an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfu sai ke kad ma'abuta wadata su yi rantsuwa da Allah saboda suna ɗaukar nauyin wasu sun yi musu ba daidai ba cewa abin da suke sun daina ba za su gaba da musu ba Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ku yi afuwa ku dinga yafiya sai Allah ya tambaye abinda da ba wanda zai ce haka ne sai ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum akwai wanda idan yi ma Allah abu in ya roki Allah bai so Allah ya fi masa sai sai na baka ne ce muna so sai aka ce to kuma ku dinga yafiya da haka duk wanda ke so a yafe masa to shi ma ya dinga yafewa idan an yi masa to sai Allah yake lil ladina yu'minuna dangane da wanda suke yin rantsuwa min nisa'ihim dangane da matansu cewa ba za su sadu da matan ba to tarabbusu arba'ata ashhur za su zauna wato har tsawon wata hudu a maimakon irin yadda suke yi a da a rike mace a cutar da ita da haka suka ce a wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki yake fa in fa'u idan sun dawo ta hanyar wawar rantsuwarsu sai su yi kafara fa inna Allah lalle shi Allah Gafuru, rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne ta hanyar abin da namiji yayi wajen kaurace wa matar shi daga wannan wata daya zuwa ainihin wato wata hudu dangane da abin da aka samu na ainihin wato kusakure to wannan yana daga cikin haƙoƙi na musulunci wanda ya kula da shi ta bangaren ƴaƴa mace wanda mun ce ba wani addini da ya kwato ma ƴaƴa mata haƙƙinsu irin addinin musulunci manna Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya zo ya samu mace ba ta da ikon ta rayu kamar yadda kowa ke rayuwa Allah ya ba mu labari cikin surori guda biyu ya faɗa cewa idan an haifi ‘ya'ya mata binne su ake da ransu har yake wa idan man'uda ta su'ila da ayi zambin watilar idan aka tambayi man'uda wacce aka zo aka saka cikin rami da ranta aka rufe me kika aka rufe ki ba wani zunubi haka kai aka bi aka yi mata wannan da kuma wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun idan aka haifar wa mutum ya'ya mata sai je buɗe rami da karanta ya kawo ya saka a ciki ko da an cewa mutum an nufa masa ya mace sai ka ga ya ɓata rai a basa wata wannan musulunci ya zo ya ce yadda kowa yake da yancin ya rayu mace tana da yancin ta rayu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi magana da faɗan ni'ima ta haihuwa da yace lillahi mulku samawati wal ardi sai yace ya khaliqu ma yasha sai yace ya habu liman yasha'u inasan ibn qayyim a cikin littafin shi tufatul mawlud yace ina ma a ce mutanen mu na karanta nahwu da balaga da sun fahimci hikimar Allah da yasa yace ya khaliqu ma yasha ya habu liman yasha'u inasan kalman inasan sai ya kawo ta na kira sannan sai ya ce wa yahabu liman yasha'u zukur kalman kuma zukur sai ya kawo ta ma'arifa dan Allah ya daraja ya mutunta ya karrama matsayin ɗaya mata addinin musulunci wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da aka ainihin wato bashi ya mace kwaya ɗaya ko biyu ko sama da haka yayi mata tarbiyya har ya aurar da ita wannan mutumin a faɗa masa aljanna ta waje ba ainihin wato kan shi to wannan danya da aka dinga wa mata kafin zuwan musulunci musulunci ya ce a'a idan mata ka tayi maka laifi za ka ladabtar da ita ta hanyar kaurace mata ka riga ka yi rantsuwa to kada ka kuskura ka wuce wata hudu idan ko ya riga ya wuce wata hudu to yanda ɗayan biyu ko dai ka dawo ka ci gaba da mu'amala da ita a matsayin ka na matarka ta aure ko kuma musulunci ya raba auren wannan ainihin wato shine shi yasa sanda sai na Umar ya tura wasu sojoji suka tafi yaki wani guri da daddare yana yawo a cikin gari ya ji wata mata tana wasu surutai na bege akan mijinta ya kira yar shi Hafsa ya tambaye ta yace a ƙa'ida ya mace daga wata nawa ne zuwa wata nawa ne ya kamata a ce duk matsatsi namiji ya kusance ta sai ta faɗa ta ce daga wata hudu kai ya wuce wata shida sai sai na umar ya zo ya sa doka cewa duk sojan da aka tura shi fagen fama in ya to wata hudu biyar shida to a jawo da shi a canza wani saboda kula da abin da ya shafi ainihin wato haƙƙin mata to wannan yana daga cikin abubuwan da wasu maza suke yi wani sai zai aure mata sai ya ajiye ta shekara ɗaya ya sa kai ba abin da ya dame shi da matar wani wata takwas wani wata tara wani kaza wani kaza haka ake yi wannan yake tun kuɗa cewa duk matar da ba ta da tsoron Allah to dole ta tashi ta ainihin wato nemi wani saurayinta shi mudin yana can wani gari yana zaman shi ita kuma tana nan tana ainihin wato zule da wani Allah ya kiyaye to wannan shine abin da ya shafi ainihin wato idan gane da abin da ainihin wato malamai suka ainihin wato faɗa don haka wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗa abin da ya shafi haƙoƙi na mata ɗaya daga ciki akwai abin da ya shafi haƙƙi na ainihin wato kwanciya wanda shi take ainihin wato magana a nan gurin don haka idan mutum zai ila ga matar shi ta yi masa laifi ya yi rantsuwa cewa ya kaurace mata ya daina kwanciya da ita to kar ya wuce ainihin wato wata hudu idan ya wuce wata hudu in akwai alkali zai iya tilasta shi ko dai ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita ko kuma yanzu ya sake ta wannan shine abin da ainihin wato musulunci ya tabbatar da haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa in azamu talaqa daga lokacin idan kuka yi azama dangane da ainihin wato saki shikenan fa inna Allah sami'un alim Lallai Allah madaukakin sarki sami'un ne yana ji dangane da maganganun kowa sanda zai yi saki me ya faɗa sannan kuma alimin ne Allah ya san abin da kai dangane da sadda za ka ainihin wato yi saki to musulunci ba san shi bane a dinga sakin aure amma saboda kada wani ya cutu da za a yi sakin sai ya tsara cewa ga yadda za a yi sakin ya ce ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah na farko in za a saki mace saki na ɗaya da na biyu to ba a sakin mace dole sai ta idda wanda yana daga cikin abin da wannan ayar aiki da ita ya yi wahala ta bangaren maza da bangaren mata wata yarinyar da mijinta ya sake ta kafin ma ya je kasuwa ya dawo za a zo a kwashe kaya yana tura koba sai dai da ta bi shi watakila kwali kawai za a bar mai a ɗakin ya shimfiɗa ya kwanta har butarsa da watakila shi ne sai yake alola wallahi ba za a bari gwangwani za a bar masu ya alola to kuma Allah ci gaban ayar da yake idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna sai ce wa ahsul idda lalle a lura da abin da ya shafi idda wajen ainihin wato kirgawa daga yaushe zuwa yaushe ne sai ce wattaqullaha rabbakum ku tsoron Allah ubangijinku la tukrijuhunna min buyutihinna idan ka auri mace ka sake ta karka fitar da ita daga ɗakinta har sai ta gama idda idan ita kaɗai ce ka aura shikenan yanzu sai ka dawo shago sai ka kama haya kuma kullum da safe da rana da daddare sai ka kai mata cefane sannan Allah ya ce wala yakhrujna su kuma matan kada su fita sai ce illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai in sun zo da alfasha mabayyana malamai suka ce menene illa an yi atina bi fahishatin mubayyana suka ce na daga cikin alfasha bayan ka saki mace ka zaunar da ita a gidanka tana idda kuma ta fara gayyato wasu mazajin tana cikin gidanka ko kuma ya zamanto kana da iyaye ta hanyar su iyayen suna ƙoƙarin tsare mata haƙƙin da ya kamata a ce sun tsare amma ita ba ta ganin mutuncin iyayen ce da za su iya buɗe baki ta zage su wannan yana daga cikin illa an yi atina bi fahishatin mubayyina dan haka wannan abin da Allah ya faɗa sai ce wa tilka hududullahi wannan abin da Allah yake faɗa mana dokoki ne na Allah ta wanda duk zai saki maki ya sake ta da idda sannan kuma kai ka fitar da ita ita kuma ka ta fita wannan shine ka'ida ta musulunci sai yace ainihin wato wanda ya ainihin wato zalunci kanshi wa tilka hududullahi wannan ita ce dokoki na Allah subhanahu wa wanda ya ƙetare dokokin Allah sai Allah ce faqad balama nafsahu ya zalunci kanshi domin zaluncin zai koma zuwa gare shi ƙarshen musiba sai yace la tadri la anna Allah yuhdithu ba'da zalika amra me yasa aka ce in ka saki mace saki daya ko biyu kar ta tafi ta zauna gidanka to idda saboda baka sani ba ko Allah zai farar da wani abu bayan kayi saki kuma ya sha faruwa duk wanda suke yin saki ba kan ka'ida ba Allah jarraba su ke daga baya ta yadda ka ga mutum ya dawo wani ce maka ma billahi allazi shi ne san da yake mata ya kai matakin in TV ya bude yake yake da ko ba kunna TV ba idan rediyo idan littafi ya bude yake yake gani a littafin don ban ya kura ma idan yake yake gani a bango saboda an kaucewa dokar Allah subhanahu wataala shi yasa sai yake faɗi za balagna ajluhunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw fariquhunna bi ma'ruf idan lokacin idan ya riga ya cika za ku rabu a wajen rabuwar ma sai Allah ya tsara cewa ya kamata a rabu a mutunci amma yanzu aure cikin kaso goma yanzu in za a rabu to wallahi kaso bakwai tsiya tsiya ake rabuwa a yi zage zage a yi cin mutunci wannan ya ma wannan kaya haka ake ainihin wato haka ake ainihin wato rabuwa to wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa ake samun matsala wajen abin da ya shafi ainihin wato rabuwar auren da haka yana da kyau wanda za su yi aure su tabbatar da wannan cewa doka ce ta Allah idan mutum ya auro mace aka samu matsala wajen rabuwa to ya kamata abu ka'ida ta shari'a a ainihin wato rabu su kuma iyayen yarinya su dinga bin ka'idar shari'a wajen abin da ya shafi yarinya su za ta fito daga gidan aure sannan in za a rabu ya kamata a yi rabuwar mutunci don ba yana cewa gaba ta fi baya yawa ba a san me gaba za ta ba shi yasa shi kanshi Allah yake la ta dalila Allah la yuhdithu da zalika amra sannan Allah madaukakin sarki yace ni wal mutallaqatu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ما لم يسبت الله تعالى ليش والمطلقات فينزو idan abu ya kici ya kici ne wa an riga an buka irin shari'a an yi saki suka ce faɗin Allah ta'ala da yace wal mutallaqat ya amuru Allah ta'ala al mutallaqat Allah yana umurtan mata waɗanda aka sake su almadkhulu bihinna wanda aka yi dukuli da su idan aka auri mace kafin a tare da sai aka tafi ta Allah ya ce fa malakum min iddatin fa malakum alaihin min iddatin ba wani idda yanzu akan ta shikenan yau aka sake ta an aure ta yau kuma a yau idan wani yana son ta zai iya auren ta amma idan an riga an yi dukuli da ainihi wato wannan matar shine sai Allah ya ce wal mutallaqatu matan da aka aure su aka sake su to ya tarabbas na bi anfusihin na ta ƙuru za su zauna za su jira in za su ainihin wato jini uku akan abin da ya shafi jini uku wasu suka ce ana nufin tuhur ne shi ne tsarki a ƙa'ida ta musulunci yana daga cikin saki bidi'i da ake yi idan kana da mace kana so za ka sake ta ya kai abin a sake ta to za ka jira ne sai jini ya ɗauke tukunna kafin ka sadu da ita kana fresh sannan sai ka saki ta haka ake yin saki to yanzu wannan salasata quru din nan da Allah madaukakin sarki ya magana wasu malamai suka ce wannan salasata quru din ana nufin jini uku da haka yanzu wannan jinin da ya dauke na farko ba da shi za a yi lissafi ba na gaba da zai zo shine na daya na biyu sannan na uku wannan suka dauki cewa salasata quru ana nufin at-tuhur to da jinin ya dauke yanzu na farko din nan yanzu shine tuhur tsarki na ɗaya na gaba idan jinin ya ƙara zuwa ya ɗauki an samu tuhur na ne na biyu idan kuma na gaba ya ƙara zuwa ya ɗauki an samu ne tuhur na uku shine salasa ta kuru kuma wanda ya bi littattafan malamin irin su ahkamul qur'an na ibn al-arabi da kuma jami ahkamul qur'an na imam al-qurtubi da kuma littafin shak aminu shankiki adwa'ul bayan fi ilahil qur'an bil qur'an zai ga jayayyar malamai da kuma dalilan da kowa yake da shi akan cewa lallai salasa ta kuru nan wasu sun ɗauka jini uku ne wasu kuma sun ɗauka cewa tsarki uku ake nufi to yanzu mace za ta zauna har sai ta yi waɗannan ainihin wato nan guda uku in ji Allah subhanahu wa ta'ala ko ta yi tsarki ainihin wato guda uku sannan Allah ya ce wala ya yahillu hunna bai halatta da su matan ba an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su koyi abinda Allah ya halitta dangane da mahaifansu wasu suka ce wala ya yahillu hunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna dangane da abinda ya shafi da mace ka sake ta tana da karamin ciki a ka'ida za ta zauna ne ta ɗauki cikin har sai ranar da ta yi sannan za ta gama idda to wata cewa idan ta ga za ta zauna ta wannan dogon jiran sai ta ce bari ta bi a zubar da cikin shi yasa Allah ya ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna ko kuma wasu suka ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna shi abin da ya shafi hukuncin wato shi jinin tunda wannan wata matsala ce wadda take da alaka da mata shi yasa a gurin shaida da Allah madaukakin sarki yace idan za a yi shaida a kawo namiji wato daya mata biyu su ne makofin namiji daya malamai suka ce banda abin da ya shafi harkar mata tsantsa idan abu ya shafi kamar irin abin da ya shafi za a bada shaida akan jinin haila wani namiji ya sa a kira shi Me ya sanya abin ba abin da ya sanya akai sai a kira ainihin wato mata ya kamata ta yi jini uku sai ta sai ta ce jini guda biyu ta yi ya kamata ta yi tsarki guda uku sai ta ƙi sai ta ce biyu ta yi wannan shine wala yahillu lahunna an yaktumna bai halatta ga su matan masu ɓoye ma khalaqallahu abinda Allah madaukakin sarki ya halitta fi arhamihinna a cikin ainihin wato mahaifar su in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir inda har kun imani da Allah da ranar lahira ku ainihin wato mata idan an sake ku ya kamata ku bi ka'ida ta addinin musulunci wacce Allah madaukakin sarki ya tsara sannan sai Allah ya ce wa hinna. su mazajen mata a haqqu bi hinna, su suka fi cancanta su dawo da mace idan sun sake ta amma in aradu islaha idan suna nufin kyautatawa dangane da su matan idan mutum ya saki mace yana so ya dawo da idan ya zalunce ta to wannan ainihin wato dawo da ita da zai haramun ne ji Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda za mu karanta can gaba Allah ya ce wala tumsiku hunna diraran li ta'tadu kada ku riƙe mata saboda cutar da su da za ku kada ku yi haka sannan yace wala hunna ga su mata din mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf su wala hunna ga su mata mislul ladhi alaihinna suna da kwatankwacin abin da ku kuke da shi na haƙi bil ma'ruf gurgudan abin da shari'a ta ainihin wato aje ma'ana yadda yadda kake da haƙi akan mace mace ita ma tana da ainihin wato haƙƙi a kanka shi ne wani kunna mislun nami alaihinna bil ma'ruf sannan Allah ya ce walil rijali amma ga su maza alaihinna daraja suna da ainihin wato daraja dangane da su ainihin wato matan da haka malamai suka ce walil rijali alaihinna daraja suka ce walil rijali alal nisa'i darajatu dangane da zaman aure maza suna da daraja akan mata wannan darajar hiya darajatul ra'isiyya daraja ta shugabanci dan dole idan an zauna ainihin wato mace ita ce ainihin wato mabiya wato akwai wanda take bi shine ainihin wato mijinta da haka walar rijali alaihin na daraja maza suna da ainihin wato daraja ta su suke shugabanci akan mata da haka wannan walar rijali alaihin na daraja wancan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i shi ya fassara wannan walar rijali alaihin na daraja maza suna da daraja akan ainihin wato su mata din da haka sai Allah maɗaukacin sarki ce wallahu azizun hakim Allah maɗaukakin sarki azizu ne wato wanda ya fi ƙarfin kowa ba wanda isa ja da shi sannan hakimu ne Allah yana da hikima shi yasa ya san yadda mace take shi yasa aka yadda mata hudu su zo ƙarƙashin namiji su kaɗai su zauna dan ainihin wato namiji ya samu ya jagorance su su tsira ba a yadda ba cewa wato maza hudu su zo ƙarƙashin mace ɗaya su zauna wata irin yan bokon nan ta zo tana challenge cewa dan me yasa aka ba da dama namiji ya auri mata hudu amma ba a ba da dama mata hudu su auri namiji ɗaya ba sai ta abin da Allah ya yi adalci yanzu idan nan mace ta auri maza hudu suna zaune a gida ɗaya gari ya waye wannan yace tana so ta dauko mai ruwan zafi wannan yace ko ko yake so a dama mai wannan shi kuma ya ce ba ko kai ke yana so kawai ne ya ganta a ɗakin wannan kuma ya ce a kanta ne wanne za a yi to sai musulunci sai bai haka ba sai aka kawo mace ta zauna ainihin wato ƙarƙashin namiji to akan wannan na cewa walar rijali alaihin na daraja da kuma walahun na musulun lazi alaihin na bil ma'aru maza suna da haƙƙi akan mata mata suna da haƙƙi akan akan maza to wannan ɗaya daga cikin haƙoƙin da za mu faɗa dangane da su ainihin wato maza tunda su ne a gabanmu wata rana idan mun samu lokaci sai mu faɗa haƙƙin da su kuma manan suke da shi akan mata na farko duk abin da aka ce haƙƙi ne to Allah fa ya yi tambaya akan shi ranar tashin alkiyama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je garin Madina sai ya kulla abokantaka tsakanin Abu Darda da Salman al-Farisi Salman al-Farisi ya tashi ya kai ziyara gidan Abu Darda sai ya gama ta shi cikin wato mutabba kwalliya tsana-tsana sai ya ce mata ya na ganke haka sai ta ce ai abokinka ba shi da bukatar duniya me take nufi ta yadda matar shi ma bai da lokacinta kullum azumi da daddare sai sallah kullum azumi da daddare sai sallah sai ke shi kenan matar ta dafa abinci da ya dawo abu darda ya dawo salman al-farisi yana zaune aka kawo abinci sai abu darda yake ma salman al-farisi salman al-farisi yake masa bismillah sai abu darda ya ce a ni ba zan ci abincin nan ba azumi nake sai ce a ai Allah baka isa ba sai ka ci sai ya sa shi ya karya azumi yake yau ba inda zan a gidan nan naka kama zan kwana dare yana yi ka iya cewa misalin karfe goma sha biyu sai abu darda ya tashi ya fara sallah sai salman al-farisi ya danyo shi ce kwanta lokacin sunna bai ba san dare ya tsara tashi ka iya cewa karfe ya tsara janyo shi ce hayi lokacin sunna bai ba dare ya tsara ya tsara ya ce kwanta lokacin sallah bai ba sai da ya bari irin ƙarshen dare din nan yayi sannan sai ya tashe shi yake masa ya tafi su yi sallah ne sai da ya sallah bayan sun gama sai ce masa ubangiji subhanahu wata'ala yana da haƙƙi a kanka iyalanka suna da haƙƙi a kanka ƴaƴanka na da haƙƙi a kanka fa a'ti kulla dhi haƙƙin haqqahu duk wanda yake da haƙƙi to ka bashi haƙƙin shi sai ka zauna lafiya sannan manzon Allah yake cewa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm qiyamah wallahi sai an maida haƙoƙi zuwa ga masu su ranar alkiyama hatta yi ƙada lishatil jalha min lishatil karna hatta akuya da ta yi amfani da ƙahonta ta tankuri mara ƙaho a nan duniya a ranar tashin alkiyama sai an sa ma mara ƙahon ta rama tunkurinta to yanzu idan tsakanin dabbobi akwai wannan kisasin ba yadda za a yi wata dabba ta cuci wata tsaro abin da ya shafi haƙoƙin da mace take da shi akan namiji na farko malamai suka ce haƙƙi na farko akwai abin da ya shafi ya karantar da ita addini wannan dole ne yadda za ta kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara shi yasa maganar sallah da Allah ya tashi ba annabi umarni sai ya masa wa amru ahlaka bis salati wastabir alaiha annabi isma'il ya ce wa da kurfil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya sai ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya to wannan shine abu na farko idan ka awo mace ka karantar da ita addini ka sanar da ita addini kuma ka sa ido wajen yadda za ta tabbaka dokokin Allah subhanahu wata'ala wannan shine abu na farko shi yasa a nan kasar Shehu Usman Dan Fodiyo Allah ya ji kansa da rahama ya rubuta littattafai guda biyu ya samu na farko suna irshadul ikhwan fi hukum khurujin niswan shiryar da ‘yan uwa dangane da hukuncin fitar mata a musulunci da kuma littafi na biyu da ya rubuta ɗan ƙarami ya sa masa suna jawazin tambihul ikhwan ala jawazi ittikhadul majalis li ajli ta'limin ala jawazi ittikhadul majalis li ajli ta'limin niswan min dinillahi ta'ala arrahman sunan littafin kenan a cikin wannan littafi na Sheikh Usman Danfodi yace idan mutum ya auri mace ya karantar da ita asali shine farko idan baka da karatun da zaka batta ta yi karatu to ka batta ka nemi wanda zai koya mata wanda ka amince da shi idan ba za ka nemo ba to ka batta ta fita ta je makaranta ta yi karatu idan ba za ka batta ta je makaranta ba ta yi karatu shehu ya ce ta fita ko ba izinin ka. haka shehu ya faɗa ya ce idan ya ƙi yadda ya ce auren ya rabu ya ce idan an yadda cewa saboda namiji in ya auri mace baya iya ciyar da ita to in ko namiji ya auri mace ba zai yi karatu ba zai bata ce ba ba zai kawo wanda zai bata ce karatu ba shi ya fi cancanta a rabu domin idan mutum ya ci abinci jikinsa ne yake ginuwa shi kuma karatu yana gina maka ruhi ne a gurin dan adam rayuwar ruhi ya fi muhimmanci a gurin fiye da rayuwar jiki kuma babu yadda za a yi ruhin dan adam ya gina in ba ta hanyar karatu wanda shine wahayin da Allah ya turo ba da haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum saboda wahayi raya mutane yake wannan shine abu na farko da malamai suka ce bayan ka tsarewa mace abin da ya shafi janibin addini na biyu sai an nafaka Shiyar da ita Shiyar wannan kuwa abin da ka siyar da kanka shi za ka ciyar da ita shine an tuka imaha ibaka inta ka ciyar da ita irin abin da kai kake ci ba kamar irin yadda wasu suke yi ba ka ga mutum da safe sai ya bar dogon faya a gida wato ke kenan da koko sai ya tafi wajen mai shayi sai ce a juya masa gwangwanin madara ɗaya da kuma indomi a haɗa da kwai da nama ya ce idan ya je kasuwa haka zai ci in ya taso shi ya ɗan zagiya wani restaurant ya cika cikin shi sai ya dawo gida yana hamma wani ka gan shi ya ɗauko rediyo ya zo ya baza katon cikin shi ya miƙe sau yana jin bbc daga cikin shi ya yi katu amma wallahi mata shi idan ka leƙa gida yadda ka sauya a koyon ya saboda bala'in wahala to wannan yana daga cikin zaluncin da da yawa wasu maza suke yi dole ne mutum ya ciyar da mace irin abin da yake ciyar da ke kuma ka yi ƙoƙari wajen duk abin da ka gani a waje wanda ya shafi abin da ya shafi mata in hanjin ka za ka gana ana sayarwa kaɗai aka sayo ko kuwa na ga wani ya dariya ne a gwaliba an kaga ana sayarwa ka tsaya ka siyo samu bin ka tsaya ka siyo duk wannan yana daga cikin ainihin wato annafaka kun ba a da kai ba abinci bane a gurin ka a gurin mata abinci ne mace za ka iya ganin ta da ta da komai billahi allazi kaga tana shan kankara kuka to kai yanzu kato da kai ra'ayin kana shan kankara kuka kaga ai ba zai wannan bala'in ka bane to wannan annafaka abu na biyu kenan shi yasa da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i sai ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd sai ce wa bima anfaqu min amwalihim wannan aiki nauyi Allah ya dora wa maza dole ne akwai abin da ya shafi infaqi siyar da mace dole a bata abinci sau uku a wuni da safe da rana da daddare wannan shine yadda ya kamata ya zamanto ana ainihin wato ciyar da mace ta bangaren wajen abin da ya shafa zama da haka wanda yake tunanin zai aure amma yana tunanin fa nafaka za ta yi masa wahala to akwai matsala dan duk yadda za ka auro yarinya ku ana i love you i love you ka zo ta yi fulawa a kafar ta yi duk abin da za ta yi tana i love you to sansi ina son ka har cikin jinin jikina waye waye waye waye yadda za a faɗa kalmomin soyayya in fa ta zo cikin ta ya kullu yau gobe ya kulli jibi tsara kulli to za a samu matsala wallahi da haka dole ka tashi ka fita ka je ka rufa fita shine ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim saboda infaqin da su maza suke yi dangane da abin da ya shafi dukiyar su wajen ciyar da ainihin wato matar shi yasa masu masu karin magana suke cewa da babu da ango da amarya ba za su zauna a ɗaki ɗaya ba ko dai babu ta tafi ta amarya da ango ko kuma amarya ta tafi tabar ango da babu dole sai an yi daya wannan shine abu na uku yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan namiji akwai almaskan gurin da za ta zauna kai da ka nemo in ma za ka gina ne in ma haya za ka kama in ma ya za ka yi inda ne za ta zauna kai ne za ka je ka nemo ba abin da ya dame ta kai za ka je ka nemo to shi yasa ma wasu mazan wanda suke da dabara yanzu ba ma maskan din ba har gurin zaman idan an samu kayan da ake sawa a ɗaki su suke yi Allah ya kiyaye karka ta ɓaci ta ɓaci idan aka samu matsala aka rabu to sai dai ta tabbata taban ma kayanka ba wanda zai gane asirin ka ya tono amma an kayanta ne to ran ta tafi to akwai matsala fa ana zuwa da an tura kofar ɗakin da aka kofar ta ta wanda suka ce yana daga ciki bayan almaskan wanda daga nan kuma abin da zai biyo baya ƙarƙashin almaskan akwai abin da za ta sha wanda ya shafi ɓangaren ruwa wanda in sun samu ne ban ruwa da kayan shaye-shaye irin su sufaf ala su ju suwaye suwaye eh, wanda za ta dan ajiye a firis lokaci lokaci ta dan kora yana daga ciki sannan akwai tufafi na zina kayan kwalliya wanda za a siyo ma mace kala daban-daban wanda ya shafi kayan da za ka sa wanda muka fara magana man da za ta shafa mai na goge haƙori na abubuwa wanda fatar jiki zai ainihin wato yi taushi duk wannan yana daga cikin wanda ya kamata a ce an kula da shi akan abin da ya shafi ainihin wato haƙƙi na su mata ɗin amma wani abin da ya shafi wajen kayan zina ba abin da ya dame shi wani ma ɗinki matar shi daga sallah sai sallah yake mata shi yasa tunda kaya ɗaya take da shi daga sallah sai sallah idan tana da ɗan ƙaramin yaro da yaron fa ya ga tana goge kafa da dutsen goge kafa to ya san fa Ranan za a je anguwa ne ko bai san inda za a je ba zai ce wallahi ba sai yaje? saboda ainihin wato abin nan to wannan yana daga ciki sannan malamai suka ce yana daga cikin haƙƙi na hudu shine namiji shi zai yawan mace magani idan ba ta da lafiya yana daga cikin kuskuren wata fatawa da ake bayarwa yani da Allah a ce wannan waya ta wace ka zo ka ce in baka za ka amfani da ita in ɗauka in baka sai ka je ta lalace kuma ka ƙara dawo min da ita in ƙara gyarawa kai kawai yanzu abin da kake kana jiran ne in gyara sannan ka tsara dawowa ka ɗauka zai yi to idan mutum ya je auri yar mutane lafiya lo ba su da lafiya to haƙƙin shi ne a matsayin shi na murshi zai je ya nemi wata magani shi ne ɗauke ta da kanshi ta zirga zirga zuwa asibiti idan iyayen suna da hali in sun ga dama su taimake shi in ba su ga dama ba su zara min ido Allah ya kiyaye wannan yana daga ainihin wato tigiri sannan malamai suka ce sannan ya kiyaye mutuncinta da duk abin da zai taba ainihin wato mutuncin matar shi wannan yana daga cikin haƙƙi na biyar wanda mace take da shi akan wato mijinta abu na shida sannan suka ce yayi haƙuri akan kusakurai wanda za a samu dangane da matar a matsayinta na mutum ba ɗan adam ba wani abu da muke wanda babu yadda za a yi a zauna lafiya bahaushe ya ce mutum tare yake bai cika goma ba to tun da kai a matsayinka na namiji kai ma tara kake baka cika goma ba yaya za a yi ita mace ma da aka ce an halicce ta da karkashin haƙarƙari dama a karkace take ka ce sai ta cika goma to wani shi bai iya ba matar shi haƙƙin ta ɗari bisa ɗari amma kuma shi yana neman haƙƙin shi ɗari nawa ɗari bisa ɗari kaga ba zai taɓa yiwa ba za a zauna zaman lafiya da haka malamai suka ce ka'ida gurin zaman aure idan mutum yana zaune tare da mace kullum ya kalli alhasanatu wasayyi'atu idan mace cikin kusa ayyukanta na alheri kaso bakwai ne ko kaso takwas to wannan kullum ya yi kokari wajen bayyana alherin sannan kuma ya yi kokari wajen ɓoye sharrin kada ya bari kowa ya sani don wannan ɗabi'a ne wanda Allah ya halicce ta ba za ta yi canza daga kan wannan ba sannan kuma wannan yana daga cikin abin da suka ainihin wato faɗa to sai ka ga yana daga cikin abin da wasu mata suke kuka da shi duk abin da mace za ta yi wa namiji na alheri baya gani amma ran da ta wani abu na kuskure to shi kenan sai ka gaba to duk gidan sai kowa ya ji cewa ta yi masa ba daidai ba to wannan ba ɗaya daga cikin wato ɗabi'u ba ne na mutanen kirki mutanen kirki su ne wanda suke kallon daidai da rashin daidai su ba da uzuri inda aka yi ba daidai ba inda aka yi daidai kuma su ainihin wato yaba musamman ma su mata da suke ainihin wato son yabo yadda ya kamata sannan yana daga ciki abin da suka faɗa dangane da haƙƙin mace na bakwai akan namiji shine kada namiji ya da sirrinta kuma kada ya je yana aibata ta a waje akan abin da bai dace aibata ta ba yanzu wani namijin fa in ya fito hatta yadda a ya kwanta da matar shi wallahi sai ya tara abokan shi a su labari kaga ana labari yana daga kafa abokan na daga kafa ha ha sai ta fito sai ta mata kallon banna saboda namijin ya zo ya faɗi yadda yake ita to wannan ba daidai bane wannan yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan namiji wanda ya kamata ya ainihin wato kiyaye sannan bayan wannan an yi ajila bainahuma ya adalci tsakanin matan shi ta hanyar nafaka ciyarwa idan biyu ne ko sama da biyu abin da ya ma wannan ya ma wannan abin da ya ba wannan ya ba wannan abin da ya ba wannan ya ba wannan wannan shine haƙƙi na ainihin wato na takwas sannan abu na tara malamai suka ce idan mutum yana da mace ya dinga neman shawararta akan al'amura kar ka zama soja dan kama karya kana ganin cewa ai mace ita waye ma har da za a zo ai ba ana neman shawararta to wanda ya fika shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman shawaran matan shi kowa ya san kissa ta Hudaybiya da ta faru ran da annabi ya zo irin yadda jikin sahabbai ya tafasa yace kowa ya tashi ya aski hadisin cewa wallahi ba wanda ya tashi a cikin su manzon Allah ya koma gida ya ce masa ummu salma sahabbai mutane na sun halaka na bada umarni ba wanda ya tashi ummu salama ta ce wannan matsalar da ta faru tana da girman gasken gasken da ba kowa bane zai iya fahimtar ta lokaci da amma ni shawarar da zan bayar kai a matsayin ka na shugaba ka fito ka fara aiwatar da aikin a aiwace suna gani za su yi kuma wannan shawarar ta ummu salama manzon Allah ya karba yana zuwa aka fara ne aski kowa ya nemi wanzan aka fara mai sannan gana na Khadija gurare daban-daban matsaloli na damuwa ta sha ba da shawara manzon Allah ya karba kuma shawarwarin su amfani wannan yana daga cikin abin da ya kamata mazaje su kula da shi wajen abin da ya shafi ba mata haƙoƙinsu shine wajen neman shawarwarin matan akan ainihin wato abubuwa idan sun kawo shawara daidai a ɗauka in sun kawo shawara ba daidai ba a ajiye kamar yadda ko da namiji ne kake shawara da shi in ya kawo abu daidai ne za ka ɗauka in ba daidai ba ne sai ka ajiye sannan babban malami wato mujaddidu wata tauhid shine Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab kowa ya san cewa irin wato gwagwarmaya da matsaloli da da'awar shi ta ci karo da ita ta yadda lokacin da shi wannan sarki sa'ud baban su fahad duk inda Sheikh Muhammad bin Abdul ya je a kore shi da'awan aka hana shi kafa da ya zo garin Makka yana karantarwa a wannan lokaci akwai dan uwan matan yana zuwa gurin Sheikh Muhammad bin Abdul ya saurari karatu lokacin da aka zo da tsegumi gurin sarkin cewa to wani mutum fa ya shigo garin ka zai kawo maka bala'i ka kore shi a garin nan kenan, to ita dama tana da labarin mala abdulhab ta bangaren shi dan uwan nan nata sai sarkin ya zo yana neman shawara ta ya za a yi da wannan mutumin da aka ci ya shigo garin nan sai ta ce ni a matsayina ina baka shawara tunda ya shigo da sunan malanta ne ba ma mulki ya kamata ka nuna masa ba tashi ya kamata kai ka je ka same shi ka ji me ya zo da shi kuma ya karɓi shawarar matan ya tashi ya je ya zauna da malam abu da abin da ya kawo shi ya ji manufofin da'awar sai ce to in haka ne mun karɓi da'awar mu a matsayinmu na hukuma mun karɓa kai za ka ba da gudunmuwa ta ɓangaren karatu mu kuma za mu ba da gudunmuwa ta ɓangaren ƙarfin mulki har sai an isar da saƙon Allah a doron ƙasa ɓangaren shawarar ainihin wato mace wannan shawarar da ta ainihin wato bayar kenan ita wannan mata ta shek Muhammad bin ainihin wato abdullahi sauran minti goma ne eh eh sauran minti saura minti sha shida ko to na ga abubuwan lokacin ya yi saurin tafiya ne yau to wannan dai shine haƙƙi na ainihin wato sha nawa haƙƙi na ainihin wato tara mutum ya dinga neman shawarar matar shi to saboda haka mutane za su yi mana haƙuri yau daga na taran nan akwai na goma akwai na sha ɗaya akwai na sha biyu akwai na sha uku wanda kowane namiji mace take da shi haƙƙi a kanta mato kowane namiji wanda matar shi take da wannan haƙƙin a kan shi idan Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato kai mu gobe za mu sa, kafin mu fita daga wannan guraren su ma matan in Allah da sai mun faɗa haƙƙoƙin maza a kansu ga haƙƙin da kowa duk abin da ko aka ce haƙƙi ne to dole kowa ya ƙoƙarin ya ga ya kiyaye kuma kullum ina faɗan wata magana mai hankali daga cikin mutanen duniya shine wanda yake yadda gara aje gaban Allah shi yake bi da aje shi ake bi da haka in kasancewa ga haƙƙin da ke kanka na matarka ko ta ba da nata haƙƙi ko baka ba ba tunda Allah ne ya saka kai ko kokarin sauke naka haƙƙi. gara aje gaban Allah a ce kai kake binta da aje gaban Allah kake take binka wanne ya fi sauki kaga gara aje gaban Allah kai kake bi da aje kai ake bi wannan ya fi sauki to wa'annan ainihin wato shine abin da yasa ko ga ana rubutuwa cewa saura minti goma sha biyar kamar yadda muka yi bayani na farko akwai abin da ya shafi maganar da'iban mun taɓa yin magana a nan gurin cewa wanda suke da kuɗaɗe a bankuna na riba su ji tsoron Allah su janye kuɗaɗensu daga bankuna na riba mu a matsayin mu na musulmi muka tashi wasu daga cikin mu suka ta iya kokarin da za su yi dangane da yadda za a yi wannan banki na musulunci ya kafu kuma tare da makiya Allah sun tashi sun yi duk iya abin da za su yi wajen cewa ba za su yadda aka kafa wannan bankin ba yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal mushriku ko walau karihal kafirun Allah yake cewa sai an yi Sai wannan jaiz bank din da ake yi ba wai a Najeriya ba a duk duniya an gwada an gani cewa system ne wanda karfin shi a duniya zai zama to sababin karewa duk wani banki a duniya wanda yake yayi karfi to mu a matsayin mu na musulmi ya kamata a ce mun fi kowa kishi akan abin saboda haka in mutum ma ba zai iya barin kuɗin shi baki ɗaya ya kwashi ya kai ya kamata ya raba biyu ya zamanto yana da rabi a banki na musulunci yana da rabi a banki na riba yanzu Allah ya riga ya kawo mu lokacin da duk wani mutum wanda da yake ganin cewa ajiyar kuɗi a banki da lura ne ta yadda har ya daina mu'amala da riba to yanda an riga an fita daga wannan ƙange duk wanda ya ci gaba da ta'amuli da riba to ganganci ne wallahi kuma in yi mutu haka in ya je gaban Allah ba abin da zai faɗa ma Allah dan cin riba yana daga cikin laifuffuka guda uku da Allah ya ce duk wanda yake yi to sanar ina sanar da shi faɗa da ni wato faɗa da Allah da manzon Allah kenan wanda ba wanda ya isa ya faɗa da Allah amma Allah ya ce ka shirya faɗa da shi ka san laifi ne mai girman gaske gaske sannan insha Allah abin da yasa za mu tsaya a nan shine akwai bayani daga bakin dan uwa malam zakariya ko malam aminu bara mun karɓi kuɗin mutane dangane da abin da ya shafi harkar marayu a nan gurin kuma mun yi aikace aikace da su mun ɗauki kusan mutum goma sha hudu ko sha biyar wasu a mataki na secondary school wasu a mataki na firamare wa'annan matakan akwai makarantu na gwamnati akwai na kuɗi akwai islamiyya akwai boko wasu ma an ta taimaka musu ta ɓangaren rashin lafiya ya taso ba wanda zai je taimaka musu aka yi amfani da wannan dama to kullum ba daidai bane mu fara aikin alheri mu bari aikin ya rushe da haka insha Allah za mu ci gaba da sanarwa ta bangaren wato media kamar yadda aka yi bara muna buƙatar kuɗaɗen da za mu ɗora wannan aiki mu ci gaba daga inda muka tsaya don ba ma san abin ya rushe kuma Allah maɗaukakin sarki zai taimake mu zai mana muwafaka da tsarkin sunayensa da haka zan tsaya a nan gurin insha Allah ɗaya daga cikin yan uwa malam zakariya ko malam amin wani zai zo ya gabatar da bayani na sauran lokutan da suka rage assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko muna gode ma Allah da ya sake dawo da mu wannan lokaci don ci gaba da aiwatar da wannan tafsiri ah, muna mika godiya ga shi malam malam musa asadu sunna inda yake kokarin karantar da mu allah ya kara kiyaye wani shi a kusan shekara guda kenan da malam ya jawo hankalinmu ya nuna mana cewa zama kara zube a cikin irin wannan yanayi da al'ummar musulmi take ciki ba zai yi ba don haka dole ma'ansa kaɗan daga cikin ƙalubalen da ke cikin al'ummar mu na yadda za a samar da wani yanayi don taimaka ma marayu aka bayar da account number jama'a nesa da kusa suka kawo taimako alhamdulillahi mutane sun kawo taimako gwargwado an samu kuɗi da taimaka ma wannan asusun marayu da kuma aikace-aikacen masallaci da sanya wannan karatu kamar yadda muke jin shi a midiya a wancan lokaci wanda yake kamar yadda malam ya ce wato wannan santa ta ɗauki aƙalla mutum ashirin wanda yake ba dan lokaci ya ƙure ba da na kira mana sunansu daban-daban wanda yake abin sha'awa shine a cikin waɗannan marayun alhamdulillahi wasu daga ciki zan ba da misalin wani mutum ɗaya yana da 'ya'ya sama da mutum bakwai ya zauna rashin lafiya sama da shekaru aru aru bai iya ciyar da yaran nan balle a yi maganar kudin makaranta to ka suranta yau a ce kai ne kana da rai da lurar rashin lafiya ta zaunar da kai baka iya tafi kama 'ya'yanka komai to wannan santa ta je ta kalli matsalolin shi ta kuma ɗauki nauyin yara biyar daga cikin 'ya'yan shi aka sa su makaranta makaranta ma ta kuɗi da kuma islamiyya baki ɗaya a yanzu haka wannan bawan Allah duk lokacin da wani wakilin wannan santa ya zo sai dai ga ya kama hawaye yana godiya saboda irin jin daɗin da wannan santa ta yi to yan uwa abin da za mu lura da shi shine a da can babu irin wannan amma yanzu gashi Allah ya kawo mana irin wannan ci gaba saboda haka roƙon da muke gabaki ɗaya mu ƙara hoɓɓasa kada mu ce sai mun jira wasu mutane daga can waje za su zo su yi wannan aiki wannan santa tashin farko mun yi la'akari cewa za mu ɗauki nauyin marayu ta ɓangaren cinsu ko shansu da makarantarsu to abin ne da yawa sai muka ce bari mu taƙaitu a kan karatunsu kawai to a har wa yau muna kan karatu ne wanda burinmu ne fatanmu ne nan gaba in allah ya ƙara yalwata mana an ƙara kawo taimako za mu zo a ci gaba da harkoki hatta abin da ya shafi abincin marayu wannan ba zai tabbata ba sai 'yan uwa mun haɗa ƙarfi da ƙarfi mun kawo taimako a kudaden da aka samu akwai wata baiwa Allah Allah ya saka mata da alkhairi ta biyo adireshin wannan masallaci har gida ta zo ta ce kuma kar a faɗi sunanta ta ɗauki naira na gugan naira naira dubu ɗari biyu da hamsin ta ba wannan santa Allah kuma ya sata mata da alkhairi haka wani bawan Allah ya yi takakkiya tun daga Kano shi ma karatun da ake sawa a Kano ya zo wannan santa shi ma ya kawo ne rayu to waɗannan yara da malam ya su an sa su a makarantu na boko da na islamiyya wanda yake karanci abin da aka kashe ya ta san ma naira dubu ɗari da talatin wato a lokacin da wannan santa aka kafa ta ba ma iya ƙididdige nawa za mu biya ga baki ɗaya a shekara sai dai mu biya wannan tam ɗin wannan tam wannan tam na daga cikin abin da wannan santa take so ta gabatar shine ana so a samu daɗi na adadin marayu tunda ai ba su nan marayun da muke da su a nan tudun wada ko kuma jihar kaduna ana so Allah ya taimaka an ƙara samun gudunmawa za a ƙara adadinsu sannan na biyu kuma za a yi ma kowane maraya budget na shekara abin da ya shafi littattafan shi kuɗin makarantar shi da dukkanin abin da karatun shi yake bukata insha Allah muna sa ran zami wannan nan ba da jimawa ba sannan a cikin wannan asusun marayu da gyaran masallaci a an gina store ɗin masallaci kamar yadda muke gani a kuɗi wanda bai gaza ƙasa da dubu sittin ba an sai janareto wanda muke amfani da shi kamar yanzu da lokacin da ba wuta shi ma kusan dubu hamsin a wancan shekarar da aka sa wannan tafsiri a DITV shi ma alhamdulillahi malam abdurrahman ya lamunce mu zuwa lokacin da muka samu kudi haka aka ɗauki naira dubu ɗari hudu aka je aka kai suka sa Allah ya saka musu da alkhairi to yan uwa a bacin haka akwai kiranye-kiranye da wannan santa ta sa wato mu jawo hankalin mutane a kai a wancan lokaci an ba da sunayen mutane da za a dinga kiransu don jin karin bayani kan irin aikace-aikacen da ake yi an kuma ba da account number da yawan mutane sun yi alkawari cewa za su kawo za su kawo za su kawo kuma abin mamaki kusan kullum ko ni ko malam aminu muna kan hanya duba account ko muna jiran alat?" amma kuma hakan bai samu ba saboda haka dan Allah muna ƙara roƙon jama'a a ƙara zage dantse wurin kawo taimakon nan domin marayun nan suna da yawa a cikin aikace-aikacen da aka yi inda za ka yi lissafi za ka ga kuɗaɗen da suka rage mana yanzu gabaki ɗaya ba su wuce naira dubu saba'in da takwas da 'yan ɗoriya ba kusan duk ayyukan masallaci da wannan zirga-zirga da kuma wannan na marayu kuɗin sun ƙare to tsakani da Allah idan muka ce za mu ƙara tunkaran wasu da waɗannan adadi na kuɗi kun san cewa ba za mu kai ko ina ba kuma kamar lokacin da muka shela na cewa ga makaranta muna gani dai abin da matasa suke ciki na ƙarancin tarbiyya da nisa da ilimi yanzu idan aka wuce azumi ka zo karatu wanda ake a dukkanin majalisi na karantarwa sai ka ga matasan 'yan kaɗan ne amma idan aka samar da wani wuri wanda za a dinga karantar da su lokaci bayan lokaci insha Allah muna kyautu tsammanin ɗabi'unmu ga baki ɗaya zai ƙara gyaruwa don haka wannan santa take ganin ya kamata ta samar da wata makaranta musamman saboda matasa da magidanta aka fara gini shi ma kamar yadda za ku gani ga shi nan a waje wanda ginin nan bai kai ko ina ba ya tsaya shi ma ba don komai ba saboda rashin isassun kuɗi wanda za su kai mu ga yin wannan saboda haka yana daga cikin abin da wannan wannan santa take so ta cimma insha Allahu a wannan shekara mai zuwa shine ginin wannan makaranta da kuma faɗaɗa hanyoyin shiga don samu a kai mutum maci ga abin da ya shafi wato asusun marayu a ƙarshe wannan ƙungiya tana neman shawarwari musamman ga mutanen da suke da al'amari da ya shafi na harkar ilimi makarantun boko ko makarantun islamiyya tana bara a dinga bata gurabu wanda za ta dinga kai marayun nan suna ci gaba da karatu a yayin da kuɗinta ya gaza to sai a yi mata alfarma a sa yaran nan a makaranta muna buƙatar wannan matuƙa sannan kuma muna buƙatar shawarwari ga dukkanin waɗanda yake suke ganin za su iya ba da wata shawara wadda za ta inganta wannan tafiya da kuma wannan gidauniya ta marayu daga ƙarshe nambobin da za mu iya bayarwa in kana nema wani ƙarin bayani ko kuma kana so ka kawo gudun moka don wannan tafiya ta taimaka marayu ta ci gaba akwai ah, namban malam aminu yusuf ita ce ah, sifili takwas sifili biyu biyar ah, sifili takwas uku biyu takwas sifili akwai malam nasiru albani mai lamba sifili bakwai sifili biyar biyar sifili takwas takwas takwas bakwai tara akwai zakariya tsayib mai namba sifili takwas sifili shida ɗaya biyar takwas kudu biyar takwas takwas sannan kamar yadda waɗanda za su iya turo wato taimakonsu ko gudunmawarsu ta account akwai account a ecobank mai namba 0040167944 suna account na din zakar ɗanladi zan sake maimaitawa 0040167944 saboda haka a muna ma dukkanin yan uwa wanda suka ba da gudunmawarsu a wancan lokaci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa kuma su ganshi a cikin mizanin kyawawan ayyukansu da fatan kuma yan uwa za a taimaka fi sabilillahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah lura da in ba a manta ba muna kusan goma ta tsakiya ne to daga goma ta ƙarshe daga yanzu din nan duk wanda yake sauraron tafsiri ba wai sai ta wanda ke zuwa masallaci ba har wanda yake saurara ta tv ko rediyo muna buƙatar ƙaranci kowane musulmi wanda yake da hali mu samu dubu ɗaya daga hannun shi abin da ya sama daga nan zuwa goma ta ƙarshe saboda haka in Allah ya gobe in an zo ni ne farkon wanda zan fara bayarwa nan ba da nawa in ba da na matata da mamana da babana da na yayanan Allah ya da Allah madaukakin sarki ya shirya da mu kuma goben Allah da zan ƙara tambayi dan gane da wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh